la matsala ne da ya shafe sihiri kuma sihirin abin an haɗa miki ne kama a murhu haka hmm. shi yasa duk lokacin da in dai murhu yana da zafi ko yana aka haɗa wuta murhun da aka yi wannan sihirin shi ne za ki ji jikin naki yana ɗaukan zafi kamar wuta kuma bayan haka za ki ji jikin naki ƙafafuwan naki yana shi ma yana ɗaukan wannan tirarin <coughs> da kuma ranki na yawan bacewa ga kuma kasala da rashin jin karfin jiki ina fata kin fahimci magana na to saboda haka yauwa sai kuma wuya na ke yana bushewa da kuma ga zafi sai kuma yawan ciwon kai da kuma makogoron naki kina ji kai yana ji makogoron yana bushewa bayan bushewan kuma kina jin yana miki zafi kamar barkono haka to saboda saboda haka wannan damuwar naki kamar da na gaya miki cewa sihiri ne wannan matsala ne da ya shafe sihiri kuma sihiri ne da aka miki da murhu saboda an daɗe wanda ya wannan sihirin ya san ya san lugonki mabugun hisabi ne sosai wanda ya wannan aiki in ba haka ba za a daɗe ana fama ba a samu nasarar ki ba saboda kin san akwai shaidanin da wanda suke bugawa su ga burjinka me ya kamata za a yi ana ɗauka sai a jefa maka shi yasa wani rana akwai wani mai sunan Ali na so in faɗa sirrin Ali da na faɗa ba din jama'a sun hana ni ba lokacin da na faɗa kaga da wasu samu daman duk mai sunan Ali sun san yadda za su yi su kitimar mu na su jefa mishi tunda a wannan lokacin in dai za a yi wallahi duk mai sunan Ali sai ya kamu haka kuma mai sunan Musa akwai mai sunan Musa bijirin shi na nan akwai mai sunan Muhammadu akwai mai sunan ahmad akwai mai sunan nuhu akwai mai sunan shehu akwai mai sunan ibrahim duka mai kowa bawa da birji birjin shi wadda lokacin da ake yi <coughs> amma ba din da kamar ilimi ne ake nima a kai to da duk zai sai faffaɗa yanayin kowa sa birjin shi to amma da yake mutane akwai masu ma shari da kuma masu alkaba'i a lamarin shi yasa ba zai ji a faɗa ba amma da kamar neman ilimi ne tunda akwai da da dubunne malamai ne ma wanda masanan abubuwa amma sai kaga Allah bai ba su wannan gefen ba yawa to saboda haka wannan lamarin ki idan kina son a magance wannan damuwa to wannan yana da kyau ki samu ki zo in ba haka ba abin yana karuwa ne sai dai ba kowane lokaci kike ji ba sai lokacin da wannan murhun ya aka hura wuta Mama Umar muna godiya da gift. To kin ji bayanin kin. Na kin ji bayanin. Eh to, ke kin samu sa'a irin wannan ya kamata ki magana ya kamata ki samu ki shigo kawai. Ko da wani ne sai a aika shi yanzu. Ko wani ki turo daga Kano zuwa lafiya. Amma irin wannan malam Kano zuwa lafiya yanzu mutumin Belgium nan da muka yi magana. Inda zuwa Kano ne zuwa lafiya ko jirgi ne ai zai biya ya zuwa. Gaskiya Kano zuwa lafiya ga mota da kullun motoci ko karfe nawa ki samu moto. an yi ba abin da ma yake ban mamaki irin mutanenmu na nan kusa da kusa mutum wani zai